Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Wani abin mamaki da uba ya faɗa wa ‘yarsa ana gobe za a yi aurenta. Ya ke ‘yata ki sani daga gobe za ki daina amsa sunarki na ‘yata, za ki auren farin ciki, za ki aure muradin ranki wanda kike ƙauna. kada ki kewata domin na cika burina na aurar da ke ga wanda kike ƙauna yanzu kuma ya rage naki ki cika naki burin tun daga yarintarki na samu na baki tarbiya cikin ikon Allah ko kafin ki amsa mini cewa eh akwai wani abin da nake so na faɗa miki dangane da zama da mijin aure na kasancewarki a matsayin matar aure shin kina tuna lokacin da kika rubuta jarabawar wayek da jam kin zo kin same ni na baki dubu ashirin na registration duk da cewa na baki to kuɗin ba nawa ba ne na san kin ɗauka cewa ni na biya miki kuɗin maganar gaskiya shine lokacin ba ni da sisi mahaifiyarki ita ta bani tana da damar da za ta baki kuɗin da hannunta amma sai ta bani na baki ke ma ki zamto mai tallafa wa mijinki wani lokacin rayuwar ta kan tsananta mijinki zai iya zamowa a fusace domin rayuwa ta yi mara ɗaurin tamtam zai ji tsoron kada ya rasa ki domin abin hannun shi ya ƙare a wannan lokacin to a wannan yanayi ne yake buƙatar tallafinki ki zamto mai bashi ƙarfin gwiwa sosai babbar hanyar da za ki bi wajen nuna wa mijinki kina ƙaunar shi shine kina girmama shi da kuma ki girmama ra'ayin shi za ta iya yiwuwa ku yi jayayya a tsakaninku ko kuma ki ƙi aminta da ra'ayin shi amma a ƙarshen ranar ki nuna cewa ya cancanci ki girmama shi kina tuna lokacin da na yi wa mahaifiyarki tsawa me ya ta yi a lokacin Shuru kawai ta yi kina kuma iya tunawa a lokacin da ta yi mini tsawa me na yi Shuru na yi nema a lokacin yake ƴata ki zamto mai shiru ga mijinki a lokacin da ya fushi, lokacin da ɗayanku zuciyarsa take tafasa, ɗayanku ya tabbata zuciyarsa tana sanyaye idan ma'aurata biyu dukansu suna tsawa wa juna a tare, a nan ne babbar matsalar aure ke somawa. Farkon abin da ya kamata ki sani dangane da mijinki shine abincin da ya fi so idan suna da yawa ki tabbatar kin riƙe su a ranki kada ki bari sai ya roƙe ki za ki mar ki zamto kina yi ba sai ya nema ba akwai wani lokaci da mahaifiyarki ta kama ni ina wasa da hannu ta mata tabbas matar ta janye hankalina amma ba wai ina cikin ɗin mahaifiyarki ba ne lokacin da ta ganmu ba ta yi faɗa da matar ba kawai kama hanyar ta ta yi ta wuce ba tare da ta ce uffan ba tabbas a ranar na ji tsananin tsoron komawa gida domin ina tsoron abin da zan tarar a gidan idan na koma amma na sai na yi ta maza na koma gida kuma wallahi bata ce uffan ba kawai ta haɗa min abinci kamar yadda ta saba a hakan a tsorace nake domin na san abin da na aikata sai na fara bata haƙuri